gwamnatin jihar kaduna na gayyatar ɗalibai asalin jihar da ke sha'awar samun gurbin karatu a ƙasashen rasha da morocco da algeria da sabiya da hungary da masar da turkiya da cuba da ukraine da kuma ƙasar japan musamman masu karatun digiri na farko da kuma digiri na gaba karkashin wata yarjejeniyar karatu tsakanin najeriya da waɗannan ƙasashe na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai zuwa dubu biyu da sha takwas ga ɗalibai masu sanyin karatun digiri na gaba a ƙasar rasha tilas sai sun kasance suna digirin farko mai daraja ta ɗaya wato first class daga ƙasar ta rasha daga nan sai ƙasashen china da hungary da serbia da turkiya da mexico da kuma kasar korea ta kudu ana shawartar ɗalibai da ke da sha'awa salaci shalkwatar ba da tallafin karatu ta jihar kaduna don tantancewar farko tun daga ranar litinin sha uku zuwa laraba sha biyar ga wannan wata na fabrairu ɗaliban da suka samu nasara za su halarci ganawa da su wato interview a ranar alhamis sha shida ga wannan wata na fabrairu a rabar jami'ar jihar kaduna wato kasu ana buƙatar ɗaliban sa lara da dukkan takardun karatunsu na asali wato original credentials sanarwa daga jummai zainab dukko shugabar hukumar bada tallafin karatu ta jihar kaduna